Jama'a barkan ku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin mu na Adena shan kwaya. na Binta Esiru jagorar shirin. A cikin shirin mu na wannan mako har yanzu muna tare ne da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ke Abuja a Najeriya, inda ta sake tattaunawa da kungiyoyin Young Ambassadors da Nigerian Northern Women Initiative don jin wasu dalilan da yake iya sa mata da matasa shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma matakan da kungiyoyin suke ɗauka na taimakawa. To masu sauraro, bari mu ji ta bakin ƙungiyoyin nan guda biyu. so mu muna wayar da kansu da cewa dole a je makaranta saboda idan ka je makarantar nan ya kamata a ce by the time ka gama makaranta kai ma kana da kasan ciwon kanka za ka yi abin da ya dace ma society ɗinka to makarantun kuma idan kika duba su ma an ce suna yi ba ma haka nan ba tukuna yaro zai tashi zai je makaranta sai ya taka kilomita biyu kafin ya kai makaranta yanzu kamar wani wuri ana ce mishi waro a nan abuja yaran nan ba secondary school a wurin a wannan wurin sai sun tako daga nan gurin a kullum kowace safiya sun je afo resettlement sannan a samu makaranta sannan a je secondary school primary kenan akwai primary daga baya an zo ai musu primary primary din ma ba wai yana kusa da gidajensu ba sai sun taka to ki lura da cewa yaro yana ganin da safe mai yiwa akwai kuma yunwa tunda idan kika duba da sustainable development goal an ce zero hunger poverty to akwai poverty talauci talauci na nan talauci kuma na sa mutum in ba wanda yake da karfin zuciya bai yi komi yaro ya kwana bai ci abinci ba an ce mishi ya je makaranta zai je makaranta kuma zai taka ya je wannan makarantan kuma kila ya haɗu da wasu miyagu a hanya sosai idan kuma za a dawo takowa za a yi kafin a je gida an haɗu da yara kila a yi wani shegantaka sannan kafin a je gida to yau yaro ya je makaranta abinci kila so ɗaya suka ci gobe ma haka nan to jibin wanda suke shan kwaya suka nuna mishi kai da Allah wai me kake wahalar da kanka ga hanyar da zamu iya bi an ka sha abin nan baka tsoron kowa kuma ba sai kana da kuɗi ba yawa sannan kuma kin ga ba asibiti a kusa da mutane kin ga wannan ma shi ma illa ne sannan inda aka ce wai mata sun fi shan kwaya a bisa maza akwai abin da ake ce ma gender inequality ana fifita ɗa namiji a bisa ya mace ya mace ita za ta je talla ya mace ita za ta zauna a gida ta yi wahala ya mace ita za a sa ta je ta yi auren dole da bata shirya ma ba daga nan sai ta gudu saboda da yawa yara mata da muka haɗu da muke mu'amala da su sun gudu ne daga gidajen mazajen su ai musu yarinya tana shekara goma sha uku sha hudu sha biyar ai mata aure ta auri wani tsoho da bata sani ba daga nan kuma ba wai cikin kwanciyar hankali take ba sai su gudu akwai wani wuri da ake ce ma gidan dirama to gidan drama inda zaka ga kin zo idan kika zo har aka buɗa miki aka waye a wurin su kin waye an buɗa miki ido kin zama wata mamba eh kin zama magajiya ke ma to har recruiting suke yi idan kika zama magajiya sai shi mai gidan drama sai ya tura ki ki je ki kwaso wasu to kafin bari mu dakatar da ke a nan muna kan gidan drama bari mu dawo wajen rejoice ta ga mana irin mata da kuke wa'annan mu'amala da su rejoice baya ga kukan cewa kila wasu mazajensu sun mutu ko kuma a'a wasu mazajensu sun kyale su to me kuke faɗakar da su shin wa'annan hujjoji ne na cewa mace ta koma shan kwaya ya fitar da ita daga wannan kangin a'a to wannan ba hujja bane da zai sa mace ta shiga wannan rayuwa amma kin san abin da yake sa su shiga irin wannan halayen saboda rashin sani ne ba ilimi so ba san cewa ga abin da ya kamata ba kuma ba su da mai faɗa a ji ba wanda yake gaya musu saboda kin ga yawancin su dama da shike wuraren su yakan zama akwai poverty sosai akwai yunwa akwai fatara akwai fatara sosai so don haka yawanci ba su da ma kuɗin da za su siyi rediyo bare tv bare ma su samu hanyar da za su ke jin abin da yake faruwa a duniya so su a sanin su shine wannan iyakacin dan eh, muhallin nan nasu abin da ke faruwa a gurin suna ga kawai shine rayuwar duniya dan yawancin su in kika in kika je kika zauna zauna da su kuna discussing da su ba za su taba gaya miki cewa a'a sun san ma in kika tambaye su ma waye ma mai anguwan anguwan su yawanci ba su san sunan shi ba za ki ga cewa lalle lalle suna lakin ganewa ne sosai so shi yasa muke in muka tashi muka je mukan tara su muka sanar da irin su mai anguwa haka sai mu tara su sai mu faɗakar da su cewa to hakan nan fa bai yiwu ba ga yadda rayuwa take da yawan su idan suka gane sukan daina saboda in muka ga wanda kuma nasin yayi yawa ba ba tare da kun kai su wajen ko hukuma ko wayanda ke magance wannan al'amarin ba? Eh sosai. Kin ga kamar mukan yi aiki da su NDLEA. Kamar wanda ma cases din su ya zama ya yi sosai ya zama so severe akan kai su har uh, psychiatric ana kai psychiatric hospital asibitin tababbu eh, amma da yaddan hukumar kula da miyagun kwayoyin ko eh su NDLEA su ne za su shiga gaba su ne sukan shiga gaba so daga nan su za su karasa da shi saboda mu ba mu da hurumin da za mu handilin wa'annan uh, level ɗin cases ɗin kenan. To jama'a a nan za mu dakata a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ni binta Esiyaro da na haɗa shirin da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu sake ci gaba daga inda muka tsaya.